Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Yawa masu sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Gani daga likitan kunan Dr. Muhammad Ladan. wanda zai yi ƙoƙarin amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likita ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To likita yau za mu fara ne da wannan wasiƙa ko da yake ka sha ma ba da ansa game da wannan matsala. To. Wasiƙa ta fito ne daga wani bawan Allah da ke can jihar Adamawa Najeriya. ya ce idan yana da matsala ko kuma matsala za a ce matarsa ce ya ce idan ta kwanta tana bacci irin in suna cikin hira wai ko wanda yake nisan yadi ashirin zuwa ashirin da biyar zai ji ƙarar min sharin nan nata don allah ko akwai wani abu da za a yi na taimakawa ko kuma wani mataki za su ɗauka eh to abin da ke faruwa kin abin da ke kawo min share eh. da iska ke shiga ogoro ya shiga bututun da iska ke shiga tuwa huhun da adam akwai wannan kamar kofa ne to wani lokacin ne kan in dai mutum na bacci iska na shiga yana da karfi so sai ta kara to abin da ke sa to abubuwa akwai abubuwa da yawa da ake yi akwai dasu abubuwa da ake ya sa mutum ko ya fetsa ko kuma lokaci akwai dasu mutane inda ya tsanani kamar nan aka yi wani irin bincike a sa mutum wani abu a bakinsa yadda zai sa iskan ke shiga ta wannan yadda mutum ba zai rinka sharin haka ba amma zai iya zuwa akwai likitoci musamman da suka gwanance akan kamar abubuwan bacci haka to za su iya bincika su tabbatar da kuma abubuwan da ke faruwa sannan za a iya taimakon su amma akwai wasu abubuwa da ake sayarwa waɗansu suna iya taimaka za a mutum kan fiffi tsari ko mutum za kamar sha ko a fetsa a bakin ɗan adam to wai kan sa shi wannan abin da ke ƙara ɗin ya ɗan ƙara taushen da ba zai ƙara da ya ba amma duk waɗannan gwaje-gwaje ake yi a kansu amma malamin abin tun da abin ya yi tsanani haka eh. zai iya samun likitan su a duba bayyana masa abin da ke faruwa za a iya taimakon sa a hajiya. Da akan ci sa a warkar kwata-kwata? Eh akan yi sa a yawanci yin akan yi sa a yanda za a iya za a iya warkar da shi kwata wani lokaci waɗansu mutane waɗansu mutane wani lokaci suna samun sun sun kiba da yawa waɗansu mutane suka yi wannan kuma waɗansu mutane kuma yanda yanda suke kwanciya ko kuma za a taimakon su da yadda za su yi da yadda matan za ta rinka bacci da abubuwan da za ta rinka sha ko abin da za ta fetsa zai iya taimaka amma wannan sai an yi gwaje-gwaje cikin hajiya kamar mm. nan a kasashen yadda ake eh. akan sa mutane su je kamar za a je yadda za a sa mutum ya kwanta yana bacci za a rinka duban sa abubuwan da ke faruwa yana bacci wato ya kwanta a asibitin a yi eh, nazarin sa eh eh a rinka lura da shi sannan a ta nazarin abubuwan da ke faruwa to waɗannan ayi akwai waɗansu waɗanda ake ba su abu za su yi a bakin a hancin su yadda iskan yake kura iskan a hankali cikin makogoron sannan yadda ba za ta rinka min sharin haka ba amma hmm. duk waɗanda sai an yi gwaje-gwaje. to ina fatan Allah ya sa a dace ina kuma fatan shi wannan malamin yana kusa kuma ya ji wannan bayani da kai. To likita wasiƙan mu ta gaba ta fito ne daga wajen Muhammad Jauro Tukur a can Ako jihar Gombe. To <laughs> shi kuma yana so ne ya san me ke hana mutum yin bacci ne akwai abubuwa da ke hana mutum bacci wani lokaci damuwa da abubuwan duniya sun damu mutum da yawa waɗansu kuma mutanen waɗansu ga akwai waɗansu magunguna da muke sha waɗansu da muke sha suka hana mu bacci wani lokaci kawai wani lokaci mutum kawai za ga wani lokaci bai iya bacci ma akwai haka eh. to likita kamar yanzu mutum ya je likita ya bashi magani in yana shan maganin ya fahimci cewa an ya sha maganin yana hana shi bacci yana iya komawa ne a canja mishi maganin ko Eh, in dai kana shan domin maganin da kake sha don akwai wasu magungunan da in ka sha suna hana ka bacci in dai maganin da kake sha ke hana ka bacci ko komawar da kika ce maganin na hana da bacci a canza mini wani don yanzu yadda magunguna suke yanzu na zamani yanzu na akwai magunguna kala kala ya canza a baka wanda ya kamata wanda ba zai hana ka bacci ba To in kuma ba magani ba ne in wani abin ne akwai abin da za a iya yi ma eh, mutum? Eh in akwai wani abu ne akwai abin da za a iya yawanci za a zauna da mutum ne a tattambaye shi me ke faruwa abubuwan da ke faruwa a rayuwarsa to kuma da abubuwan da ke faruwa game da yanayin rayuwarsa duka gabaki daya eh, ina ganin tunda wannan malamin ya rubuta wannan ganin matsala ce babba gare su kila eh, eh saboda haka dole dole a yi gwaje-gwaje kuma wani lokaci akan ba mutane maganin da zai sa su rinka bacci amma akan ba mutum na kwana na lokaci kalila ne domin waɗansu magungunan da ke taimakon mutum bacci mutum in ka so in ka sha su da yawa to wani lokaci kan sa mutum ya ba zai iya bacci ma ba sai ya sha su saboda haka wannan ma suna da illa su ma wato sai ya zama jiki kenan eh, dole sai mutum eh, ya zama kaman jaraba eh kamar jaraba saboda haka shi yasa ba a cika sa ba mutane maganin baccin kowane lokaci haka ba za a gwada akwai kuma wadansu abubuwa da mutum zai iya za a ce mutum ya sha kafin kafin ya kwanta su kan taimaka mutum ya rinka sai rinka jin bacci bacci sai bacci kawai. Eh. to ina fatan malamin yana kusa kuma ya ji wannan bayani da kai eh. mishi. shugaba yushau dattijo a can tudun ko gora ne a can karamar hukumar zaria jihar kaduna to ina ganin wannan kila camfi ne <laughs> wai shin gaskiya ne kowane mutum yana da ƙwayoyin cutar da suke haddasa kuturta da sankara ko daji wato kansa a jiki? a wannan jamfi ne haji wannan ba haka yake ba <laughs> to ko da yake ka sha bayani akan sankara to da ya yi wannan tambayan waɗannan abubuwa suke sa waɗannan cututtukan da ya bayyana mu fara da kuturta to kuturta kin san wani kwaya bakteriya ko wani kwayan cuta ne da ke ke shiga cikin na da kawo wannan ciwon to yanzu ma ai kwayan cutar ba a gani ba a ganin shi ma sosai yanzu nan domin wannan kwayan cutar yanzu an kusa kare da shi gaba ki daya hajiya to kuma na shi wannan na biyu din daji eh. eh na daji din wannan sankara din to abin da ke fa kowanne akwai abubuwan da muke a jikin mu wani lokaci za ga yanda yanda Allah ya halicce mu ba wadansu mutane za ga wani ko ko ciki ko wani ɓanayin jikin mutum wani lokacin wani abu kan faru da zai canza yayin da yanayin ƙwayar halitta suke a wannan ɓanayin jikin sai su so sai su zama kamar sankara. Wato akwai dai sankara na kowane fanni na jiki eh, kenan. Eh akwai shi domin yadda ƙwayar halitta ke suke kai yaduwa da yadda kuma suke aiki to wani lokaci domin wani dalili har yanzu ma masu masu ilimin kimiyya ba tabbata gane yadda abubuwan ke faruwa amma har yanzu ana bincike domin akwai ɗansu abubuwa da ake cewa irin ƙwayar halitta da ake kira jin suke kawo su akwai da abubuwa da yawa da ake tsammani wani lokaci ko waɗansu abubuwan da suke suke kusa da mu ko abubuwan da muke yi a rayuwar mu suke sa to akwai abubuwa da yawa da ke kawo su hajiya. Da waɗannan cututtuka guda biyu ana gadon su. eh kamar eh, sankara ana gado da waɗansu ana oh. gadon su eh waɗansu su waɗanne waɗanne ne cikin sankaran da ake waɗanne ne ake gado to kamar na mata irin eh. wanda ake na nono din nan ana gado ana ana iya gadon su inda za ga kamar mutane a cikin ko dangin mutum ko eh. dangin mutum suna da su to a ko dan su kuma kamar irin na maza kamar irin na kamar na na prostate ko kuma abin na ana iya gado eh, na matsayi eh, matsayi tsara wani lokaci ana iya gado amma ba duka ake gado ba ko shi ma wannan na kamar na na mata din wani lokaci akwai abubuwan da mutum zai iya kare kansa wani lokaci to to Allah ya sa a dace amin amin Ibrahim Abdullahi Baba a can tudun wada Education Department a can Abuja. To shi kuma ya ce wai meye amfanin man gyaɗa ne a jiki domin ya ji an ce wai man gyaɗa yana kawo ciwon shawara. a man gida bai kawo ciwon shawara <laughs> canfi ne ko <laughs> ne kin san akwai irin mai kala kala akwai wadanda ake kira waɗanda suke ake samun daga kaman masara da sauransu masara da sauransu to kuma akwai wadanda ake samu daga man da ake samu daga dabbobi to waɗansu ake kiran su transfer da waɗansu to irin wanda ake samu da kamar su gyaɗa su masara da sauransu sun fi kyau ko kuma irin su olive ɗin da ake samu sun fi kyau To wane rukunin kayayyakin gina abinci ne ake samu daga man gyada? A to man gyada akwai kamar irin su rukunin a da ba da sauransu ana samun su kuma wani lokaci a man gyaɗan aikin wani lokaci yi amfani da shi kaman ban da man yi kaman wanda ake kuli-kuli da su da sauransu abubuwa ɗin da daga eh. man gyaɗan da waɗannan ka haɗa suna baka wannan kaman rukunin protein na gina jiki shi wannan kaman su abubuwan da ke cikin kaman kuli-kuli ɗin amma man ɗin yana da amfani aka yakan taimaki inda ya ka samu mai kyau ɗin yakan taimaka ya rage irin maikon da ke cikin jikin mara kyau da ke cikin jikin ɗan adam ma wani lokaci. To amfanin man gyaɗa eh, kenan. Eh, da irin su olive oil waɗansu na taimakawa. Wato na zaitun kenan. Eh na zaitun eh. to shi kuma Musa ɗan bako kabo mai sai da kifi? To. A can ko Congo Junction ne a Jos Jihar Plateau. To. to shi ma na ganin kila canfi ne. To hajiya. Wai gaskiya ne lemun tsami yana maganin shawara? A to wannan dai masu ilimin kifi ba tabbatar da wannan ba To shi kuma lemun tsami me yake mu mutum a jiki? To lemun tsami yana da abin da rukunin ca kamar vitamin C kenan. Eh. eh to yana da wannan shi wannan yana shi ma an ka yana taimaka kamar na jiki da sauransu da irin abubuwan da ke kare jikin ɗan adam da sauransu waɗannan su ca din yana waɗansu mutane suka ce ma an kana shan shi da yawa kamar irin su mura da sauransu abubuwa su rukunin ca din suna taimako wani lokaci suna taimakon karin zuciya da sauransu amma duk waɗanda suna da amfani. To abinda wato kaman rukunin ca ɗin da ke lemun tsami shine kuma yake lemun zaƙi? Eh duk iri iri ɗaya ne hajiya. Shi dan lemun tsami shi dan lemun tsami abin da ba a so ba a son ka rinka shan shi kowane lokaci haka domin shi wannan lemun tsami doka akwai citric acid shine wanda ke cikin sa da yawa to shi wannan yana iya wani lahani ga hakoran mutum. To wani irin eh. lahani kenan likita? acid ne to acid din shi abu fari da ake kira enamel yana in dai ka tsinka shi yana dan cinye shi kadan kadan amma in kana shan shi akai akai to amma in kana shan shi kowane lokaci wannan shi yana yana irin wannan sai ya banna eh sai dan banna haka to a eh. saboda haka in mutum zai amfani dai ya san yadda zai yi daidai daidai wa daidai eh, daidai don akwai wasu mutanen ma yawanci in dai ba su ci sukan sa matsa shi kaman a nan kasashen kasashen larabawa sukan matsa lemun tsami akan naman su kafin su eh ko musamman ma kaman irin su kifi da sauransu eh da sauransu eh to wannan ana iya yin shi haka shi wannan baya da shi illa da yawa haka to masu sha da shayi kuma fa da sha da shayi shi ma ba shi da illa da amma shi kima kin san kamar shi ma shayi din da irin su kofi din shi ma bai kamata ka rinka shin shi kowane lokaci in ka sha ka rinka kuskure bakin ka bayan ka sha shi ma yana dan illa akan shi wannan animal din to likita ka san akwai wasu mutane in suna mara eh. sai a yi shayi sai kuma a sa a sa lemun tsami a sha yana wani magani ne ko dai kawai don mutum ya ji daɗi a bakinsa kin san duk ruwan da ka sha kin san kaman kana da mura domin hancin ka toshe da mura da eh, majina da ke yawa a kirjin mutum da kan mutum in ka sha kowane irin ruwa ka sha ko purple ne ko ruwa ne to yakan rage kaurin majinin da ke cikin kirjinka da hancinka ko kanka to sai ka fitar da shi za ka rinka fitar da shi da yawa to wannan shi ke taimakawa. a ah, saboda haka to shan lemun tsamin ba wani magani yake yi ba kawai ko? Eh, kuma da shi mai abin ca dinnan da muka yi magana yana taimaka a eh, to shi kuma kin san akwai wanda tura ke kira decongestant to shi irin ruwa ruwa din nan yana rage yana zama kamar decongestant wanda ke rage kaurin majinin da ke cikin kirjinka ko a hancinka ko a cikin kanka to likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka nan za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirin mu na gaba idan muna da rai da lafiya a halin yanzu kuwa a madadin Dr. Lada. Jummai alice daga nan birnin Washington DC